21 ga watan Mayu shekara ta 2021 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Bakin haure 200,000 wanda suka hada da matasa 60 ne aka koro daga Algeria a satin da ya gabata. Bayan sun iso agar da su wasunsu sun bayyana cikin irin yanayin da suka zo. Ƙarin haske a cikin labarin. ana ci gaba da gyaran gadar unguwar kirkise a da'ira ta biyar ta birnin yamai a dalilin haka mai garin unguwar ya yi jan hankali ga mazaunan kowace rawa ce kiyaye dokar kaso cewa da kota za ta taka a cikin manyan ma'aikatun ƙasar niger bayan an kammala zaɓuka muna ɗauke da tsokacin masani kan al'amuran ci gaba a cikin rahoton namu na musamman masu mu barka mu da sake saduwa dangance da abubuwan ashar da suka wakana kan mazauna ƙasar Nijar da ke cote d'ivoire ma'aikatar ministan harkokin waje ta kasar niger ta fitar da wata sanarwa inda ta yi raskuna kamar haka mutum 39 suka ji rauni daga cikin 'yan gudun hijira 249 148 na zaune a ofishin jakadancin ƙasar Nijar a abidjan 39 na ma'aikatar jandarmomin abobo 300 na ma'aikatar 'yan sanda ta abidjan a cewar ministan na kasar niger na harkokin waje mutum 24 ne jami'an tsaro suka dakatar yayin da aka lalata kayayyaki da dama Fiye da matasa sattin na ƙasar Nijar ne aka koro daga ƙasar Algeria a satin da ya gabata. Duk da karamcin shekarunsu, wannan matasan an tuso su ne har iyakar ƙasar Nijar a cikin mawuyacin hali. kamar yadda wasunsu suka bayyana ma Anise Karim. mun sha wuya a bisa hanya tun da aka ɗauko muke shan wuya cikin mota aka zo na agadas muna jin kishirwa ga jahin rana cikin makawan da hasu ma suka yi don akwai zafi da jikin ya ciwo yake nan ga aka ɗauko mu ga alji mun sha tsawa ga hanya cikin rana ga kishirwa ba ka yi kwanci ba ka yi zama ka ji daɗi haka nan dai muka haƙura muka zo almajiranci ne muke aka kama aka maido yanzu duk na nan ciwo yake mu amma ji daɗi da muka so da muka taso daga alishe zahi kawai muke shi kuma muna jin kishirwa ba a baka ruwa da yawa an kace kana jin kishirwa sai dai a baka ruwa kaɗan da zahin rana ya kone mini baya inda na kwanta cikin mota mun sha kuka ga hanya har mun gaji yanzu abin da muke so a maida mu gidajen wajen uwayen wannan matasan 61 na cikin wani gungun bakin haure biyu. da aka koro daga algeria kuma aka aje su a agadas a cewar jami'in ma'aikatar da ke kula da kariyar yara ta jihar hukumomi sun ɗauki nauyin matasan take yanke ga dai suleiman isaka cikin firarsu da anise karim Euh, a yanzu haka a jimilce yara 61 aka gabatar muna, 'yan mata 36 da maza 25 da kaɗan ne suka wuce shekara goma. Ƙaramin shekara shida gare shi mafi girman su tsakanin shekara goma sha uku zuwa sha hudu sun iso ne a cikin wani yanayin zahi mai tsanani. Haka yana nuna irin wahalar da suka sha a yayin ratsa hamadar, lamarin da ya haddasa al'amarin karamcin ruwan nauyin gangar jiki wacce aka samu aka kula da ita wata yarinya mai kimanin shekara bakwai ita tana fuskantar matsalar bugun zahi da yanayin ya dan zarce to amma an ɗau ɗawainiyarta bisa yarjejeniyar mu da cibiyar kula da lafiyar wa'annan yara yanzu muna nan muna abin da muke cema bayanin takardun ba da kariya da kuma shiryar da komawarsu cikin iyalansu Babban zaman taro karo na biyu na masu ruwa da tsaki kan tsarin jagoranci cikin tafarkin demokradiyya da kare hakkin ɗan adam na ƙungiyar Oxfam reshen Niger na ci gaba da wakana a birnin Yamai. tsohon kwanaki uku mahalarta zaman taron kusan talatin za su tattauna kan yadda za su ma ayyukan nasu gyaran fuska a bangaren nasu daban-daban. Ga dai ƙarin hasken da uwar gidan Gisela Mai shugabar tsarin tama Michelle Deshi. Ƙungiyar mulkin demokadiyya da incin 'yan adam da ake cewa JDDH aikinta ya shafi abokanan hulɗa 31 ne a fanni hudu masu mahimmanci kamar incin bil'adama, rigakafin rikice-rikice da gudanarwarsu, hijira da labaran da kafofin sadarwa ke watsawa. Waɗannan abokanan hulɗar ba duka bane suka san juna, saboda suna aiki a jihohi daban-daban. Kenan aikin nan yana haifar da haɗin kai da bunƙasar mu'amalar tsarin aiki a cikin ayyukan da ƙungiyar ke tsoma bakinta. Mu ma abun yana taimaka mana saboda yana sauƙaƙa mana wajen tattaunawa da abokanan hulɗa. Ta haka muna samun damar tallafa musu yadda ya kamata gwalgwadon abubuwan fifito waɗanda za su amfani kowa. Ayyukan gina hanyar ƙasa ta haƙo da mun fetur ta Nijar Benin an so masu a ranar alhamishin da ta gabata a Seme Kpoji kusa da babban birnin ƙasar Benin cewa da Kotono mai nisan kilomita 1980. inda kilomita 685 ke a bangaren benin a cewar majiyar yanar gizo ta venticata house benin info ayyukan za su wakana tsawon shekaru biyu kuma mutane dubu uku za su samu aiki kudaden da za a saka a cikin aikin za su kai a jimilce miliyar dubu biyu da ɗari uku na sefa domin rigakafin ambaliyar ruwan sama a lokacin damana gwamnatin ƙasar niger ya tanadi ayyukan daidaita digar bayan ruwa da ke kare unguwar kirkise a cikin da'ira ta biyar daga ambaliyar habibu amadu mai garin kirkise ya ja hankalin mazauna unguwar kan mahimmancin wannan aikin ga dai ƙarin hasken da yamma salamatu kadiri digo Wannan maratsar ruwan an soma gina ta yau kwanaki bakwai kenan yadda aka soma ta kuma gaskiya ya yi kyau domin ko jiya ni da magajin gari mun je mun duba ta. Maratsar ruwan bangare biyu ne bangare na bakin isa wani ha ce ke tafiyar da ayyukan wanda ke cikin gari kuma ma'aikatar magajin gari ce ke yi. Kiran da nake yi ma mutanen gari shine su yi hankali domin wani lokaci da zana an samu matsala kaɗan su da kansu ne ke fashe maratsar ruwan don ruwa su wuce. Da an fuskanci wata matsala su zo su gaya mana mu kuma mu gaya wa hukumomin ma'aikatar magajin gari domin suna da masu su duba lamarin yadda ya kamata idan ya yi kyau su suka sani idan kuma bai yi kyau ba su suka san matakin da za su ɗauka al'amura su daidaita mutanen gari su dana cewa su za su yi aiki da kansu domin aiki sai wanda ya karanta shi ana ci gaba da gudanar da allurar shan shawar rigakafin cutar covid-19 a cikin jihohin kasar niger a jihar agadas musamman ma a cirozerina cibiyar asibitin sonishar ta samu allurar shan shawar rigakafin kala biyu cewa da sinopharm da kuma astrazeneca kamar yadda uwar gidan aliyu jamila malamar jiya a asibitin ta sonishar ta shaida ma wakilinmu muhammad depuis le 26 avril Tun a ranar 26 ga watan Afrilu, mun samu ta hannun babban gidan likitar Cirozerin allura 140 na rigakafin. A cikin mun samu allura 90 na Sinopharm da AstraZeneca allura 50 ma wannan gidan likitar Sonisha. A jimilce shaushawar na ga gudana yadda ya kamata. Mutane na zuwa don a musu shaushawar. Tun da yanzu ma muna da mutum 89 da aka riga aka ma allura kuma ana ci gaba da yin shaushawar. La vaccination continue toujours. Gwamnatin ƙasar Nijar ya soma rajistan sunayen masu aikin hannu a cikin girgamkin manyan kamfanoni na ƙasa a cikin tsarin inganta ayyukan hannu. Dalilin haka an gudanar da wasu shagulgula a Village Artisanal na birnin Yamai. alasan Abdu, shugaban ƙungiyar Semani, ya ma Michel Deji karin hasken. Domin wa gwamnati ta fuskar wannan fanni sai an san da farko ƙididdigar, saboda idan za a horar da masu aikin hannu sai an san su nawa ne, an san bukatunsu. Bayan horarwa akwai halarta wajen kasuwar Baji koli. Sannan akwai da yawan abubuwa domin yaƙi da talauci da yaƙi da zaman kashe wando. Ana rubuta sunayen mutane a cikin kowace jiha. Mutumin zai faɗi aikinsa da diplomarsa. Da yake mun san mafi yawan masu aikin hannu suna suna bi ta hanyar gwamnati ne wajen koya musu aiki. Don haka muke cewa su bi ta hanyar ma'aikatun da suka koya musu aikin a ba su takardar shaida. Idan ko mutum ya bi taɓarau ne hanya wajen samun takardar za mu gurfanar da shi a gaban shari'a. Za a rufe shi gidan kaso shekara ɗaya zuwa shekara biyu da cin tararsa daga jika goma zuwa jika hawa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko'ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, Kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. gwamnatin kasar niger ya amince ma wata ayar doka wadda ta ba mata kaso a bangaren wakilci da zabuka a shekara ta 2014 a shekara ta 2019 wannan kason an sake mishi gyaran fuska inda aka ƙara shi da kishi 25 cikin 100 maimakon 15 cikin 100 sai kuma bangaren matsayi inda ya koma kishi 30 cikin 100 maimakon kishi 25 cikin 100 kowane kalubale ne kiyaye dokokin kason zai haifar a bangaren manyan ma'aikatu Mamma Abubakar masani kan al'amuran ci gaba ya ma Habibu Garba ƙarin bayani. Menene tasirin da rashin girmama kason mata yake kawowa wajen ci gaban ƙasa? A game da batun ci gaba, shigar mace da rawar da mace ke takawa suna da matakar muhimmanci akan dukkan fanoni na ci gaba. Mun gani akan fannin tarbiyya idan mace ta kai wani matsayi na ilimi, dukkan 'ya'yanta na samun kiyayewa daga matsalar lafiya, matsalar tarbiyya da sauran matsaloli da ke iya biyowa baya. Ana gani sarai ko a game da batun shagoranci, tarihi ya nuna cewa a wurare da dama mata sun rike mukammansu yadda ya kamata ba wai ana nufin maza ba su rike mukammansu da kyau bane ana nuna cewa su ma mata na da matsayi daidai da na maza musamman da yake zancen dokoki da kaso ne da suka ba su hakkin su na cewar a ba su wannan damar tafiyar da ayyuka idan suna da karancin wakilci menene tasirin haka A gani na dole a ci gaba da kokowa domin haƙƙi kwato shi ake yi mata da maza masu kishin mutunta hakoki na ƙasa da ƙasa ya kamata su haɗu domin a tilasta wajen ganin wannan kaso ya tabbata wannan kokowa ce mai zafi har zuwa lokacin da aka cimma sakamako nan da shekaru ashirin baya ba abu ne mai yiwuwa ba ko kasan mata babu an same shi an saka shi a cikin tsarin wata doka a sakamakon kokowa ne kuma ya kamata kokowar ta ci gaba har lokacin da za a mutunta lokacin kason. A yau ana iya cewa an girmama wannan kaso a majalisa inda mata sun kai su 48. me haka zai iya canzawa ga ma'aikatar. institution comme Idan muka dauki ma'aikata kamar majalisar dokoki, da dace ta dauki dokoki da ke tsara rayuwar ilahirin 'yan ƙasa, yadda mata ke kallon lamarin ya sha bamban da yadda maza ke fahimta. A lokacin baya, maza ne ke yin tunani da sunan kowa, kuma wasu muhimman batutuwan da suka shafi mata ba a la'akari da su. A yau, kasancewar mata a wasu mukammai musamman na iko kamar matsayin shugaba da sauransu, za su sanyawa a kula da batutuwan da suka shafi fi mata mata kaɗai ne idan suna tattaunawa tsakaninsu za su iya tantance batutuwan da ke damuwar mata a rayuwarsu kuma idan ta kai kirkira doka a game da su su ne ya dace su ɗaukaka su don a ɗauki dokokin da za su kula da al'amuran da suka shafi matan Nan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa mu huta lahiya. Kai Isa, ka kai da wannan cutar corona ta sake bulwa da karfi a wannan karo na biyu? Gaskiya wannan cuta tana baiwa kakana tsoro sosai. Ina iya fahimtar ka, ni ma na samu wannan fargabar ta tsoro shigowar farko ta wannan cutar. Kwayar cutar ta sake komowa, ta shigo rayuwarmu ba wata alamar shaidawa, ta kuma yi banna da dama, daidai ne a ji tsoro. Ka gani ko? ni abin da ke bani tsaro shine ɗabi'ar mutane suna yin sakaci sosai da wannan cuta duk shan hankalin da aka yi duk da sake ular wannan cuta karo na biyu ina ganin mutane da dama suna fita ba tare da takunkumin huska ba saboda haka kaka na ganin cewa shekarun sun yi nisa ya gwammace ya bar fita gaskiya ba san yadda zan yi in taimaka masa ba saurara adu zan baka shawarin da wani dokto ya bani a lokacin shigar cutar da farko gaskiya ne wannan cutar ta ba da tsoro sosai a somawarta haka rayuwa take kuma ya kamata mu koyi gudanar da rayuwar mu tare da wannan cutar gaskiya gaskiya ne kakanka ya manyanta shekaru sun hau yana cikin mutanen da ke kan haɗari sirrin guda ne na wannan cutar shine mutunta matakan kariya an za ka wuta ka sanya takunkuminka an wasu ba su ɗauki wannan rigakafin ba to kai kare kanka ka kare kakanka gaskiya ne huta ba tare da kariya ba haɗari ne zaman gida a killace da zaton an kare kai ga cutar shine ma mafi haɗari ga lafiyar kwakwalwa ƙara hutar tare da matakan kariya da bin shawarwarin da gwamnati ya bayar Na gode Isa da waɗannan shawarwari. kar mu bari tsoro ya cuta muna. Mutum ya kare kansa kawai don shawo kan cutar corona. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.